Allah da ikonsa muna nan tare da wanda uwa da ake cema Dr. Fred Sorels wanda ya zo da kasar amerika Dr. Fred inga dai abokin mu ne aminin mu ne wanda muka san tun 2003 a Witiam Jeux Africain. Kuma Dr. Fred ya zo tare da mu don ya kama muna ya yi muna wayan kai bisa kan harkar guje-gujen mu na nakasassu. Saboda tun lokacin Niger guje-gujen mu na nakasassu ba santa ba yadda ya kamata kuma ba a nan gabata eh, gudunmuwa da yake su. Don shi yasa Dr. Fred ya zo yake ba mu kamar darasi bisa kan abubuwa ko matakai da ya kamata mu ɗauka saboda sport ɗin na nakasassu ta bunkasa don shi yasa yanzu ya ce yana ga kaman eh, mu. ko da masu hannu da shuni ba su nan ga taimaka amma yanzu za a yi kira gare su saboda su kamuno nasu taimako kuma saboda sunan niger ta tashi sama saboda yake so ya gaya mutane ka a maida sport ɗin na kasassu baya na kasassu allah da 'yan ba su kaɗan nan za su kawo da yawa kuma a kula da su yadda ya kamata saboda su mutane ne kamar kowa kuma allah da ikonsa sport ina kasassu yan ba ta daraja in allah da niger eh, ba za ta rasa wani ba don shi yasa muka zo nan muka tara yan uwanmu na kasassu muna yi musu darasi su san da cewa su na kasassu mutane ne kamar kowa kuma suna iya guje-guje kamar kowa kuma suna iya kokari yadda ya kamata donc shi yasa yau muke nan tare da dr fred a nan stade general sani kunce yana mutane darasi tare da antrenin mu nan zuwa kwanaki kuma zai bude muna hanyoyi koyi na masu hannu da shuni da maye-mayen kungiyoyi wanda suke niger wanda shi dr fred ya sani wanda za mu iya taba kuma mu kuma zai gane su ya ba su darasi bisa kan yadda za su iya taimaka ma wannan kungiya ta mu ta fa saboda sport na su ta bunkasa